So I've started my race right from the Nigerian Friends Academy and up to this point I still am still on the race. Na fara ta da jirgi tun ina makarantar horar da hafsoshin soja wato NDA kuma abin da nake yi kenan har yanzu. Har sai na gama da wannan aiki na gidan soja. Abin da uh, nake so in ce shine ba za ka daina ba da kokari ba a irin wannan gwagwarmaya. Wani lokaci mutane sukan sare yayin da suke kan azumar yin wani abu. Amma abin da mai farantawa a yi ta ba da kokari har sai haka ta cimma ruwa. So if you want to just do your best. Keep on doing your best. Your best is not done until you are completely done. So I'll just say keep on doing your best. Marigayya Flying Officer Tolulope Oluwatoyin Sara Arotile mace ta farko da ta fara tuka jirgin sama a Najeriya kenan wacce ta rasu jiya a birnin Kaduna. Tuni dai shugaba Muhammadu Buhari ya miƙa sakon ta'aziyya kamar yadda kakaki a fadar Aso Rock Malam Garba Shehu ke shaida min. ita ce mace ta farko da Allah ya ta kwazo da hazaƙa da ta fara koyon tukin jirgi ba wai jirgi na abin da a jirgin sama na yaƙi kuma ta ba da gagarumar gudunmawa musamman wajen yaƙi da 'yan ta'adda da masu kisan gilla a jihohi kamar jihohin da suke kamar Niger Benue Kaduna Plateau Nasarawa dinnan wannan sai dai mai fatan wannan rashi da aka yi Allah ya bada hakuri ga yan uwa nata da kuma al'ummar Najeriya ga baki daya an yi gagarumin rashi kwarai da gaske kuma shugaba Buhari yana jajanta ma yan uwanta da al'ummar Najeriya ga daya a rashi da wannan rashi dai ya girgiza baki ɗayan sojojin Najeriya Eya Komodo Ibi Kulle da Ramola shine daraktan labaru na rundunar sojojin saman Najeriya. Cikin hawaye da jimami yake min wannan bayani. all of us in the Nigerian Air Force are mourning. We're in state of shock. Dukkaninmu a rundunar sojan saman Najeriya muna cikin halin juyayi mun girgiza da abin da ya faru. Shugabanmu Air Marshal Sadiq Baba Abubakar da mu sauran jami'an sojojin saman Najeriya baki ɗaya muna cikin halin damuwa. domin muna girmama marigaya flying officer tolulope a rotile saboda irin gagarumin nasara da ta cimma a ɗan ƙanƙanin lokaci na zamanta sojar sama ita ce mace ta farko sojan saman jirgin yaƙi a najeriya Bare-baren nan aka yaye a cikin watan Oktoba. Ta taka rawar gani a yakin da ake da 'yan bindiga daɗi a jihohin Niger, Kaduna, Birnin Gwari da mashiyar Arewa maso yammacin Najeriya da ma Najeriya ta tsakiya. A Rotile ta nuna cewar irin nasarar da mutum ka iya samu bai da adadi. Hazika ce, jaruma ce kuma jajirtacciya. Abin bakin ciki wani dan ajinsu ne da suka yi karatu tare da ya ganta sai ya yayo baya da mota cikin ɗauki da zumuɗi don don su gaisa bisa kuskure ya kaɗe ta da mota ta yi ta zubar da jini har Allah ya karɓi abarsa. Najeriya sojojin sama da iyalanta duk aka yi wa wannan babban rashi. Nigerian nation, the Nigerian Air Force and their Rotimi family have lost a rare Marigaya Flying Officer Tolulope Arotile wacce 'yar asalin karamar hukumar Ijamu ce da ke jihar Kogi. An haife ta a birnin Kaduna a shekarar 1995. Ta halarci makarantar Primary da Secondary na yaran sojojin sama da ke Kaduna. Sannan ta garzaya makarantar horas da hafsoshin sojin Najeriya wato NDA da ke birnin Kaduna, inda ta kammala a shekara ta 2017. Bara ne kuma aka kaddamar da ita a matsayin mace ta farko mai sarrafa jirgin yaƙi a Najeriya, bayan da ta kammala samun wani horon kwarewa na musamman a kasashen Afrika ta kudu da Italiya. So I've started my race right from the Nigerian Friends Academy and up to this point I still am still on the race until I'm done with the service. So that's my motivating part to finish the race. Well, Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.